أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكم والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na laraba 22 ga watan almuharram shekara ta 1437 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 4 ga watan 11 shekara ta 2015 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn au da ke kofar wambai cikin birnin kano in ba manta ba mu na makon da ya shuɗe mun kare karatu cikin kitabu salam babu istihbabil musafahati inda liqa wa bashashatil wajhi wanda kuma wancan kitab ɗin da muka kare karatu a cikinsa shine kitab na shida da haka za mu tashi yau farkon kitab na bakwai malai ce kitabu iyadatul maridi wa tashyi'il mayyiti والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد wannan littafi yana bayani akan iyadatul marid duba mara lafiya falalar haka da umarnin da shari'a ta yi da yi haka da kuma ladan da ake samu in an yi haka kalmar iyada daga ada ya udu audan wa iyadatan wa'idan abinda mutum yake zuwa ya koma ya sake ya koma ya maimaita shi ake kira da id ko iyada daga nan aka sa sunan idi na ƙaramar sallah da babbar sallah saboda kasantuwarsu suna maimaituwa duk shekara idun bi ayyati halin utta ya idu ma mada aw bi amrin fika tajdidu kamar yadda mutanabbi yake faɗa to shi duba mara lafiya ana so ne aje a sake zuwa aje a sake zuwa aje a sake zuwa ba sau ɗaya ake zuwa duba mara lafiya ba a sunnance ya kaiwa da komo ake yi ga mara lafiya har sai Allah ya tashi kafaɗarsa. zaka daga nan aka samu sunan iyadatul marid kwakkomawa don duba mara lafiya tare da yi masa addu'a da yi masa ihsani har Allah ya tashi kafadarsa to da haka a cikin wannan babin ko wannan kitab din zamu ji umarni da haka da ladubban haka abu na biyu wata shiyi'ul mayyit da kuma raka mamaci idan ya mutu zuwa ina zuwa kabarinsa zuwa kushewarsa zuwa makwancinsa labazin kalmar mayit ko ka ce mayit ko ka ce mayyit imma tashdidi wa imma bitakfif kowanne ana faɗa ubangiji ya ce a man kana maitan fa ahyaynahu kaga maitan bitakfif a wata kira'ar awa man kana mayitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها waɗansu malamai suka ce duk ɗaya ne ko ka ce mayit ko ka ce mayit waɗansu kuma suka ce a akwai bambanci mayit wanda bai mutum ba tukuna zai mutu domin din mai rai mamaci ne to da ka din mai rai mayit ne mayit ne kai bit tashdid din kenan shine Allah yake da manzon sa sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai da za kai mai mutuwa ne su ma kuma za su mutu kaga mayyitun kenan amma idan aka ce mayit to wanda ya riga ya mutu da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine bambanci kuma babu laifi dan wanda bai mutu ba ma ka ce da shi ya mutu domin zai mutu bi itibari ma sai ya kone shi yasa wani mai hikimar zance ce ta sa'alani tafsira maitin wa mayyitin wa haka sahihal qawli in kunta taqilu man kana daruhim fa dhalika mayyitun wa mal maitu illa min ila al qabri yunqalu ce ta sa'alani wa wani ya tambaye ni tafsira maitin wa mayyitin menene bambancin kalmar maitin da kuma kalmar mayitin sai ce fa haka sahihal qawli ga zance ingantacce game da fayyace ma'anar waɗannan kalmomi guda biyu rike in kunta taqilu in dai kana da hankali faman kana zaruhi mutumin da yake da rai a jikinsa tukuna ransa bai fita ba kadhalika mayyitun wannan shi ake kira da mayyitun wa mal maitu shi ko maitu bai kasance ba illa man ilal kabri yunqalu sai wanda aka dauka za a kai makabarta da haka mala yace wa tashyi'ul mayyit ko wa tashyi'ul mayyit bisa ga wannan tafsilin da muka yi abin da yafi inganci anan shine a ce me wa tashyi'ul mayyit mayyit ba mayyit ba amma dai koda ka ce mayyitin kai kuskure ba wasalatu alaihi da yi wa mamaci sallah kaga nan an samu taqdim da ta'khir me ake fara yi sallah sannan a dauki mutum zuwa kabari ko kai mutum makabarta ake sannan a yi masa sallah sallah ake fara to amma bisa ga ka'idar al'aqafu bil wawi la yufidu tartiba wala tarafi da haka malin ya dauko na baya ya kawo shi gaba ya dauki na gaba ya kai shi baya yace wa tashyi'ul mayyiti was salati alayhi raka mamaci zuwa kabarinsa da yi masa sallah wa huduri dafnihi da halartar binne shi wal muksi inda kabarihi ba da dafnihi da kuma zama a gindin kabari bayan an gama binne mamaci duk wannan abubuwan da malam ya yi tarjama da su yayi wa babin take da su daki daki kowanne zamu ji shi a hadisance yadda shari'a ta koyar da yadda ta kwadaitar da irin ladan da ake samu babi na farko yace ce babun iyadatul maridi babin da yake bayani akan zuwa duba mara lafiya hadisi mai lamba ta ɗari tara da uku anil barra ibn azib radiyallahu anhu ma daga barra'u dan azib Allah ya kara musu yadda yace qala أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض زال صلى الله عليه وسلم يا أمر da zuwa duba mara lafiya wattiba'il janazati da kuma bin janaza gawa kenan shi ma akan ce janaza akan ce jinaza mal farqu bainal janaza wal jinaza bi fathil jim wa kasriha idan aka ce janaza gawa kanta amma jinaza ayyukan da ake wa gawa tun daga yi mata wanka sa mata likkafani yi mata sallah wannan dukkaninsu shine jinaza amma ita kanta gawar kuma janaza da ka ba'ul janaza manzala ya umarce mu da muke bin gawa to shin kalmar al-ittiba bi shine abu yana gaban ka kai kana bayansa wannan shine asalin yadda ake yi wa gawa a ɗauke ta tana gaba kuma ana binta a baya masu raka ta suna biye da ita to amma malamai suka ce babu laifi in ka sha gaban gawa ana tafiya ko ka tsaya ka faɗa da ka faɗa da wanda suke ɗauke da ita amma dai asali shine an takuna aljanazatu amamak wa anta tatba'uha gawa ta zamo gaban ka kai kuma kana binta wa tashmitil atis kuma annabi yayi umarni da idan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah a ce da shi yarhamukallah shine tashmit wa ibraril muqsim kuma annabi yayi umarni da a kubutar da al wanda ya rantsuwa wa nasril mazlum kuma a taimaki wanda ake zalunta wa ijabatar da'awa kuma a amsa kira gayyata kenan na biki ko walima ko suna ko wani taron alkhairi matukar a cikinsa babu sabon ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ifsha'is salam da kuma yada sallama abu nawa abu guda shida ko bakwai na farko zuwa duhu mara lafiya za mu ji ladubbansa da yadda ake sa da addu'o'in da ake a cikinsa na biyu rakama gawa binta a baya a baya in an shige gabanta kuma babu laifi na uku yi wa wanda ya atishawa da sharaɗin ya ce alhamdulillah a ce da shi ya kalla. na hudu ibrahim muksim mutumin da ya rantsuwa karka karya masa rantsuwarsa ko ƙasa yake da kai ko sama yake da kai ko sa ne in ya rantsa ya ce ba zai yi abu ba to kyale shi sai dai fa in abin ya zama sako ne sai a ce da shi to ba haka ake ba yanzu ka yi kafara amma ka aikata abin da yake shine daidai ko kuma aikatawar ya fi alkhairi kuma ya rantsa ya ce ba zai aikata ba to abin da ya fi shine ya aikata din in ya so ya kafara rantsuwa shine ibrarul muksi amma misali wani ya zo ya ce wallahi sai na shigo masallaci ka ce wallahi ba za ka shiga ba to me ya zafi baka kyautata masa ba a matsayinsa na dan uwanka musulmi ka cutar da shi domin duk mutumin da ya rantsuwa in ya ce zai yi abu in bai yi ba fa haƙƙin Allah ya haushi na kafara da haka abin da ake so da zarar ka ji dan uwanka ya rantsa ya ce zai yi kaza to kyale shi sai dai in abin ya zama akwai sako ko akwai cutarwa ga wani to sai a fahimtar da shi cewa yin wannan abin ba alheri ba ne tattare da kai karka dogara da cewa ka yi rantsuwa yi ka fara ka aikata abin da yake ne mafi alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sau da dama nakan rantse in ce ba zan yi abu ba sai daga baya kuma in ga yin yafi rashin yin alheri sai in zo aikata in yi fara rantsuwa ba shikenan ba sannan nasrul mazlum taimakon wanda ake cuta sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi annabi ya ce da sahabai kai unsur akaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka a lokacin da yake zalunci ko a lokacin da ake zaluntarsa sahabbai suka ce idan shi yake zalunci idan shi ake zalunta mun san yadda za taimake shi amma idan shi yake zalunci ba san yadda za taimake shi ba sai ce ku hana shi yin zalunci shine taimakonsa kamar yadda shi kuma wanda ake zalunta ku kwatar masa sa wannan kuma shine taimakonsa ku hana a zalunce shi shine nasrul mazlum wa ijabatu da'wa wa ifsha'i salam muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mahalli shahid amarna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi iyadatil marid annabi yayi umarni da araka da aje duba mara lafiya hadisi mai lamba ta 904 wa ana bi hurairah radiyallahu an, أن رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم قال daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace haqqul muslimi ala al muslimi khamsun haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi guda biyar ne dole ne duk musulmi yana da wannan haƙƙin a kanka kuma kai ma a matsayinka na musulmi kana da wannan haƙƙin a kan dukkan wani musulmi abu na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raddu salam idan aka yi maka sallama dole ka mayar ko kana faɗa da wannan mutumin ko baka faɗa da shi ko kuna shiri ko ba shiri in dai musulmi ya yi sallama dole ne a yi mai a amsa masa haƙƙi ne wannan abu na biyu wa iyadatul tulmari da zuwa duba mara lafiya idan mutum musulmi bai da lafiya dole ne yan uwansa musulmi su je su dubo shi wasu su wakilci wasu ba wai dukkanin kowa da kowa sai ya je duba shi ba a ce gashi ba ka da lafiya duk mutanen kano sai sun zo duba ka to ina za ka sauke su a akalla mutanen unguwarku ko mutanen kasuwarku ko mutanen lungunku ko mutanen masallacin da kake sallah idan suka zo suka duba ka sun wakilci duk sauran musulmi ya zama fardu kifaya idza qama bihi al saqata 'an al-baqi da ka wannan shine haƙƙin musulmi na biyu amma da a ce musulmi za su taru su ki duba wani mara lafiya dan ganin dama ba dan wata maslaha ta addini ba wani mutum ya rashin lafiya a matsayinsa na musulmi duk musulmi ba su je duba shi ba to duka sun yi laifi kamar yadda da wani zai zo ya sallama duk a ja baki a yi masa shiru ba a amsa masa ba to duka an yi laifi a wajen Allah kowa yana da zunubi amma idan wasu suka yi to sun ɗauke wasu abu na uku wattiba'ul jana'iz da raka jana'iza gawa idan an mata sallah an kintsata? to wasu daga cikin musulmi su tafi saraka ta aje abin ne ta idan suka yi haka sun wakilci sauran amma da za a samu a garin musulmi wani musulmi ya mutu duk musulmi su tafi kasuwa kowa yana da kwastoma baki za su zo kowa ya daɗe ya tafi ba a je rakiyar gawan nan ba to dukka an yi laifi Allah maɗaukakin sarki sai ya tambayi kowa da kowa amma idan wasu suka fita kasuwa waɗansu suka tsaya aka je aka yi sutura da su aka binne to sun wakilci sauran in yaso daga baya su ma sai su taho kasuwa an gane ko wannan shine haƙƙin musulmi akan ƴan uwansa musulmi na uku abu na hudu wa ijabatu da'awa amsa kira mutum ne zai yi walima sai ya gayyaci ƴan uwansa musulmi to dole ne in ya baka kati sai ka je sai dai in kana da uzuri to sai ka gabatar masa da uzurinka amma ba uzuri ba komai ka karbi katin sa kai shiru kuma baka je ba to ka saba wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man lam yujibi da'wata faqad asallaha wa rasulahu duk wanda aka gayyace shi gayyata taro bai je ba matakar taron nan ba na sako bane to haƙiƙa ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah matakar ba uzuri ke gare shi ba an gane ko abu na biyar na ƙarshe wa tashmitul aqis da cewa wanda ya atishawa kuma ya ce alhamdulillah ya kalla. wannan ma haƙƙi ne akan dukkan musulmi wanda shi wannan wasu malamai suka ce ya sha bamban da sauran duba zuwa ga hadisan da muka karanta a baya shi wannan kowa da kowa in dai an ji sai an ce ya kalla. wayancan in waɗansu suka yi sun ɗauke wasu amma in dai ka ji mai atishawa ya ce alhamdulillah in ku miliyan ne duk ku ce da shi yarhamukallah domin annabi ya ce kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah haƙƙi ne akan dukkan musulmin da ya ji mai atishawa ya ce alhamdulillah ya ce da shi yarhamukallah da aka bisa ga zahirin wannan hadisi yana nuna cewa tashmitul aqisi fardu ainin ne ba fardu kifaya ba wa kada kala bihi ba'd ulama kuma haka wasu malamai suka faɗa duk da wasu sun ce ba haka bane muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mahallin shahid shine wa iyadatul marid annabi yayi umarni da zuwa duba mara lafiya da a ciki ba ma jin inda ake maganar lemo da ayaba ko ana da ta cewa je a gaida mara lafiya a gaida amma ba a ce a riki lemo da ayaba to shin yana nufin rikan lemon da ayaba kuma bida ne yawwa ai abin da shi mai hankali zai fahimta ko ba a gaya masa ba gaya masa kuma ya zama gwaranci alhurru takfihi ishara wallabibu bil isharati tafhamu bawushe yace ce kukan kurciya jawabi ne ga mai hankali babu buƙatar komai sai an zo an maka gwarugwari yanzu kai a hankalinka da tunaninka dan uwanka ba shi da lafiya kai dai ka san menene uzurin rashin lafiya kuma musamman rashin lafiya irin na yanzu na zamani wanda dole sai an je asibiti kila emergency kila yana intensive care wajen da an san kuɗi ne ke motsi duk numfashi ɗaya ba kawai shi kenan kuma kana da hali da wadata kuma sai ka tafi sandallan kamar ka fito daga banɗaki to ko wanda ya fito daga banɗaki ba yana riƙo kwandon wanka ba da tawul da aka ba bukatar sai an gaya maka wannan duba mara lafiya da kyautata masa abu ne mai kyau a shari'a daman ma shi yasa aka ce ka je ka duba shi to amma me yasa shari'a ba ta wajabta sai an kai wani abu ba ta bari mai neman lada mai hankali da tunani mai himma mai kwazo yayi saboda kada a ce dole sai an riki wani abu wani ba shi da abun ya ce to shikenan ni ba za ni ba alhalin kuma in an je lada ake samu idan ka je duba mara lafiya kai kake fara wa kanka da kanka gata kai kake fara samo lada a wajensa domin za mu ji cikin hadisai irin lada da garabasa da ake samu idan an je duba mara lafiya da haka yayan uwa duba mara lafiya da kyautata masa abu ne wanda shari'ar musulunci ta yi umarni da shi da haka in kana da wadata ka je ka kyautata wa dan uwanka ka ba shi wani abin da zai sai magani in kana da wadata ka kai masa dan abin tsotsawa lemo da ayaba da sauransu in kana da wadata ma ka ce duk abin da aka yi bil na asibitin kai a kawo maka za ka biya domin ka sani kai ma fa irin hakan na iya faruwa da kai wata rana shin za ka so kai ma a rinka shigowa wajen ka kawai ana fita ana sannuwa ne sannuwa ne to me suka me amfanin zuwa kenan su suka amfana kai baka amfana ba su suka samu lada kai baka samu ladan ba in ba addu'a suka yi maka ba wanda ita ce mafi girman tsaraba kuma wacce za mu ji a nan gaba hadisi mai lamba ta 500 a 905 anhu daga abi huraira qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah Allah mai girma da ɗaukaka zai faɗa a ranar tashin al-kiyama. ma'ana hadisi ne kudusi ko domin duk abin da aka ce Allah zai ce ko Allah ya ce cikin hadisi to ya zama kudusi akan ce hadisi kudusi akan ce hadisi ilahi ma'ana nisbatun ilal ila Allah madaukakin sarki zai faɗa a ranar tashin alkiyama sannan wannan hadisin yana nuna mana me abin da zai faru ne nan gaba labari ne akan abin da zai faru bai riga ya faru ba gaibul mustaqbal gaibin abin da zai faru gaba bai riga ya faru ba in ba ta hanyar wahayi ba ba yadda za a kasan irin wannan magana ba wata na'ura ko wani tabaran hangen nesa ko wani eh, eh, eh, website da za ka yi browsing ka gano mai zai faru a alkiyama ba ka isa ba kusa ce amma mai nisa ba inda ya kai lahira kusa kuma ba inda ya kai ta nisa lahira kusa take da kowa domin ita ba sai ka hau mota ba akwai tashar ta ne sai ga tashar lahira a yanki tikiti nawa nawa ne ana tsadan mai kudin ya karu an samu mai ya ragu ana haka ita saboda kusancinta ba a hawa mota in za a kusa take ko ba haka ba wani zai iya cewa to ai malam idan mutum ya mutu ana daukar sa a makara a mota a kai shi har ga motocin daukar gawa a'a nan ba lahira ka kai shi ba makwancinsa ka kai shi amma lahira tuni ya riga ya tafi innal manuna hiya sabilu faman yakul lam yantahi bi nahjihi ka anqali ita mutuwa da kuke gani gidan kowa ce rigar kowa ce a wuyan kowa take in ma ka ce za ka guje mata yadda ka take da gudu kusancin ka da ita kenan kana takawa ko ka kai kanka yasa Allah ya ce kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu aina ma takunu yudrikum al-maut tare dai kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangara ne ai da lamaru bai shige ba da ka mutuwa tare take da kowa to da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah zai faɗa a ranar tashin alkiyama nesa mai saurin zuwa nesa kusa zai ce ya bani adam ya kai dan adam maritu falam ta'udni nayi rashin lafiya baka duba ni ba Allah subhanahu wataala zai gaya wa mutane wannan zai gaya mun zai gaya ma zai gaya kowa ya bani adam maritu falam ta'udni ya dan adam nayi rashin lafiya baka duba ni ba qala sai ka ji mutum ya ce ya rabbi ya ubangiji kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ta yaya zan yi in duba ka alhalin kai ne ubangijin talikai to in je in ce mami kala hmm? sai Allah ya ce ba haka nake nufi ba domin duba Allah ba irin duba yan uwanka marasa lafiya bane ba kuma Allah da ya ce yayi rashin lafiya ba yana nufin ya yi rashin lafiya ba yana nufin bawansa ya rashin lafiya kamar yadda za mu ji amma me yasa Allah ya jingina wa kansa rashin lafiya ana dan ya nuna maka mahimmancin duba mara lafiya musulmi in ka kamar Allah kaiwa in ka duba mara lafiya dan uwanka musulmi Allah shi zai biya ka ladan domin shi yasa ka kai dan haka kamar shi ka duba subhanahu wata'ala da aka sai Allah ya ce da ɗan adam amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udu yo ba ka san bawa na wani yayi rashin lafiya ba kuma kana sani ka samu labari kana da iko da faraga kake ka je ka duba shi da baka je ka duba shi ba kamar ni ne na rashin lafiya baka zo ka duba ni ba dan ni na ce a je a duba mara lafiya amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu shin baka san da ka je ka duba shi ba da ka tadda ni a wajen an gane ku? me yake nufi dakatar da ni a wajen shin wannan yana nufin Allah yana kowane asibiti da zatinsa yana gindin kowane gado in ka je duba mara lafiya za ka tadda shi yana gidan kowane mara lafiya a ɗakinsa suna tare da zafi ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba abin nufi ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya nuna mana cewa iliminsa da kulassa. na tare da dukkan bayansa a duk inda suke har a wajen duba marasa lafiya daka yadda Allah yake lura da masu kai kawo a kasuwa yake lura da masu zuwa masallaci sahun farko da ma sahun karshe ana rubuta sunan kowa ana bashi lada gwargwadon himmarsa da kokarinsa to haka marasa lafiya a inda suke kwance a asibiti ne ko a gida lura Allah da kulawarsa da bayar da ladansa tana nan ga dukkan wanda ya je duba su an gane ko ba za ka fake da ire-iren wannan hadisin ka ce Allah yana ko ina ba ba za ka fake da wannan hadisin ka ce Allah yana ko ina ba wajen Allah indahu bi ma'ana Allah yana wajen da kulawarsa da iliminsa wannan ku shine daidai abinda ayoyi suka tabbatar na cewa Allah yana ko ina da iliminsa amma yana saman sammai bakwai da zatinsa subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa game da sha'anin kafirai yace wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biƙi a yasabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ya idza shai lam yajidhu shay'an inda wajada Allah indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab Allah ya ce yace wallazina kafaru waɗanda suka kafurta kafirta a'maluhum ayyukansu kasarabin kamar kawalwainiya shine kyallin da kake hangowa akan kwalta ko a kan sahara idan rana ta take sai ka ɗauka ruwa ne yake malala amma idan ka zo wajen kuma sai ka ga babu shi shi ake cewa kawalwainiya da hausa wanda kuma shine abin da larabawa suke ce da shi as-sarab da haka Allah subhanahu wataala ya ce ka sarabin ayyukan kafirai kamar kawalwainiya ne abinda daga nesa kake masa kallon akwai amma in ka zo ka tarar babu a nan duniya kafirai suna kallon suna da tilin tarin lada a wajen Allah su ne wa lahira kallon kawalwainiya amma sai sun je sai su tarar ba komai ba su tanadi komai ba ba su shirya komai ba ba su aikata komai ba wanda Allah zai karba ya gina hisabi kai ya ba su lada shine Allah ya ce hatta idza har sai kafuri ya zo lahira inda yake mata daga nesa kallon kawalwainiya kallon ya tara aiki da yawa zai zo ya cimma buri zai zo ya samu gara, basa ya samu lada lam ya shay'an sai ya ba komai amma wa wajadallaha indahu zai tarar da Allah na nan na jiransa da iliminsa da kulawarsa da ikonsa da gudanarwarsa fa wafahu hisabahu zai cika masa ladansa wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar sakamako ne ga dukkan wanda ya aikata aiki a gare shi na alkhairi ko kishiyar haka da ka ubangiji zai ce da ɗan adam amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu baka san da ka je duba shi da ka tadda ilimi na da kulawa ta da mala'ikuna masu rubuta lada suna nan suna jira ba jira suke kawai ka zo su rubuta maka ladan an gane ko yabna adam ya kai dan adam karin bayani akan wancan duk da mun sha magana akan ire-iren wancan gaba to amma da yake gaba ce wacce take da yawa daga cikin mutane akan rude su da irin wannan yanayin sai a ce wai wannan hadisin ai yana nuna Allah yana ko ina gashi ma ya ce da ka je zaka tadda ni wajen duba mara lafiya to asali ire-iren waɗannan hadisai da ire-iren waɗannan ayoyi akan zo ne a ɗora su akan ƙa'ida gamammiya wacce ƙur'ani ya bayar da kuma hadisai mafi yawa suka tabbatar ubangiji subhanahu wataala a ƙur'ani ya kafa mana ka'idar cewa shi ɗaya ne qul huwallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne ƙwallon ƙwallon. to ka ba yadda za a yi ka zo ka tadda abu a nan ka tadda shi a can ka tadda shi a can kuma ya zama ɗaya ba zai yi ba domin a lokaci guda miliyan nawa ne ko biliyan nawa ne mutane a duniya suke rashin lafiya suna da yawa Allah kaɗai san adadin marasa lafiya ko a iyada na local government ballantana a Kano state ballantana a arewacin Najeriya ko kuma a Najeriya baki ɗaya ballantana a duniya marasa lafiya suna da yawa to idan ka ce ana nufin ko ina inda mara lafiya yake Allah yana nan da zatinsa ka rusa kulhuwallahu kwata kwatanta ka rusa duk abin da Qur'ani ya faɗa na cewa Allah ɗaya ne an fahimci wannan ko wannan fa shine ka'ida shine zahiri shine abin da nasosi suka nuna a aikace a fili a fayyace kada ka rubi da lissafin wanda kwakwalwarsa ta rikice yake buga misali da ire-iren wannan wai da talabijin mun sha fadarin wannan akwai wani malami wai zai kalubalanci irin waɗannan ayoyin da ire-iren waɗannan hujjojin da suke cewa Allah ɗaya ne wai yana so ya nuna Allah yana nan a ko'ina da sa sai ce wai to ba ga misalin talabijin ba mai shirye-shiryen wai zai je studio shi kadai ya shiga yana shirye-shirye amma ka kunna talabijin ɗinka a gidanka sai ka gan shi wancan ma ya gani a gidan to yanzu wannan abin tambaya shi ne, da ka ga mutum a talabijin ka shi ka gani me ka gani hotonsa ka gani talabijin ɗinka wayoyi ne kawai da robobi da tarkacen banza da wuta yadda za ka gane ba shi ka gani ba talabijin kake gani da shirman banza dauki sanda ka doki talabijin din ka shi ko a jikinsa ba zai ji ka taba shi ba ko a jikinsa ba zai ji ka taba shi ba haka kaga ba shi bane ba kuma ubangiji ya hane mu irin wannan fala tadribu lillahi al-amsal kada kuke bugawa Allah ire-iren waɗannan misalai in ya tsayar da ku akan abu ku tsaya kawai akan haka kuma idan ka ce Allah yana ko ina da zatin sa to ka rusa maganar Isra'i da Mi'raji domin Isra'i da Mi'raji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi ne wajen wa Allah inda Allah yana ko ina da zatin sa manzo Allah zai zaman sa a gidansa suna tare amma abin nufi Allah yana tare da kowa da iliminsa amma yana sama da zatinsa nisansa da bayansa baya hana duk abin da suka yi kuma ya san me suka yi wannan shine daidai abin da ayat cikin suratul hadidi take magana akai a cikin suratul mujadala take magana akai alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma bil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadiquhum wala adna min dhalik Wala asara illa huwa mu'amilu aina maka ni. Kun mai na bin waɗanda Muhammadu ya yi wa al-kyama in na Allah ya fi kulle shayin Ali. Ayyana tana magana ne akan ma'iyya ilimiya ba ma'iyya zatiya ba. Allah yana tare da kowa da iliminsa amma baya tare da kowa da zatinsa. Ubangiji ya fi ƙarfin ya kasance tare da kowa da zatinsa amma yana tare da kowa da iliminsa. Ba ka isa ka boye masa ba, baka isa kai wani abu bai sani ba. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين فما وند بي فهمتي قرآني وبي فهمتي إنا آية تدوسا با ko dai sakamakon jahilci ko sakamakon son zuciya sai ɗauki wannan aya ta cikin suratun mujadala sai kafa hujja da ita kan cewa Allah yana tare da kowa da zati alhalin ayar magana take akan ilimi ta bude da ilimi ta rufe da ilimi alam tara ya ya'lamu kaga batun ilimi a karshe kuma tace inna allaha bi kulli shay'in alim magana ilimi shi yasa an tambayi imam malik aina allah yace allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan yace allah kam da zatin sa yana sama amma ilimin sa yana ko ina ba inda babu ilimin allah ba inda za ku yi wani abu bai sani ba domin da akwai wani abu da akwai wani waje da allah bai san wajen ba to da wajen bai samu kasantuwa ba domin duk wani waje da ka sani yana buƙatar kulawa da shi in ku allah bai san da shi ba to kai baka isa ka kula da wajen ba rushewa zai yi amma kasantuwar Allah ya san ko ina shi yasa ko ina sai ka ganshi tsaf a rike ba wani katakon kafinta da aka bubbuga aka tattokare kasar wajen a'a Allah ke rike da kayansa ya san da ita haka ga tururuwai da wasu kwari kai ma ka ga wani shuri a wajen da miliyoyin tururuyoyi a wajen ubangiji yana sanar da kayansa yana ciyar da abinsa inda bai san da su ba za su rayu ba domin ba su isa su bawa kansu abinci ba kai in ma sun ci ba su isa su narka abincin a ciki ba domin hatta injin da ke nan narka abinci cikin yan adam Allah ke kula da shi kai da kake cin abincin baka san yadda ake da abincin ba a cikin ka ta hanya ɗaya za ka shigar da ruwa ka shigar da tuwo amma a raba maka wajen fitowarsu a fito ma da mai taurin ta dubura mai ruwan ta gaban ka wani tambar wani baka ruwa ce ta maka wannan aikin Wacce nabdar ce ta shiga cikin ka ta tantance ta Allah ne haka wanda yana nuna maka Allah yana sanar bayansa yana tare da su yana kula da abinsa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir da haka in ka ɗauki wannan salon shine zaka ga kowace aya ta tafi akan ban ta baka gwara su ba amma idan ka ce Allah yana ko ina da zatin sa to ka rusa kul lahu. ita kuma wannan ayar ba yi bayanin ta gamsashe ba har yanzu domin ita magana ilimi take ba magana zati a ciki ko ina ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe Allah ya samu dace da haka ubangiji subhanahu wataala zai ce da bawa amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu baka san ba da ka je duba shi da ka tadda ni a wajen abin nufi da ka tarar da ladana da mala'ikuna da ilimina da kulawata domin ba za ka je duba mara lafiya ka taso a banza ba ba tare da an baka lada ba wanda kuma mai kula da kai na kaiwa ka da komowa ka shine Allah subhanahu ta'ala da iliminsa da ikonsa to ko shakka babu wannan yana sa ga mai hankali da tunani kuma da rabo ya ji kishin zuwa duba mara lafiya duk inda za ka je ka tarar da Allah jiran kama yake ka zo ya baka lada mala'iku sun yi radi sun shirya ka ki zuwa in ka ki zuwa ka yi hasara me ya ɗauki hankalinka ba za ka je kai wannan ba ubangiji zai sake cewa ya bani adam ya kai dan adam istata'amtuka falam tuti'ni na ne muka ciyar da ni ka kika ciyar da ni kala sai dan adam ya ce ya rabbi kaifa uti'imuka wa anta rabbul alamin ya ubangiji ya zan yi in ciyar da kai alhalin kai ne ubangijin talakai to kaga in ka ce a can ana nufin Allah yana tare da kowa da zatinsa to nan kuma da aka ce ya Allah ya ce a ciyar da shi nan ma sai ka ce ana ba Allah abinci in dai irin waccan fasara ka yi nan ma haka ka to kaga in ka ce ana ba Allah abinci to nan ma ka rusa ayoyi da yawa a Qur'ani ko Allah yana cin abinci ka rusa ayoyi da yawa a Qur'ani a Qur'ani ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu bana bukatar arziki a wajen yan adam bana bukatar su ciyar da ni da haka anan ana nufin ka ciyar da dan uwanka Allah shi ya ce a ciyar in ka ciyar kamar shi ka ciyar ba wai dan shi yana ci ba dan umarninsa ka bi shi zai biya ka haka a wata ayar yace wa huwa yut'imu wala yut'am shi Allah ciyarwa yake ba a ciyar da shi mustahili ne fi haƙƙin ta'ala an yut'am ba zai yi ba Allah ya ci abinci domin cin abinci gajiyawa ce kasawa ce bukata ce ubangiji kuma ba gajiyayye bane ba kashashe bane bai da bukata a wajen kowa ganiyun ne an kulli shai. wala yastaghni anhu shai. mawadaci ne daga komai daga kowa amma shi ba abin da ya isa ba wanda ya isa ya ce ya wadata da shi duk abin da kake takama da shi kana neman wani abu a wajen Allah amma shi ko baya neman komai a wajen kowa baya neman komai a wajen ka subhanahu wata'ala da haka ubangiji zai ce ya dan adam na ne muka ciyar da ni baka ciyar da ni ba sai dan adam ya ce ya ubangiji ya zan in ciyar da kai alhalin kai ne ubangijin talikai wanda shi ubangijin talikai mustahili ne cikin haƙƙin sa ya ci ko a ciyar da shi qala sai Allah ya ce da bawa amma alimta annahu istata'a maka abdi fulanu falam tutaimu baka san rana kaza ga watan kaza bawa na wani ya zo ya nemi ka taimake shi da abinci bai ci ka ki ka taimake shi da ka taimaka masa da kamar ni ka taimakawa wannan ma Allah yana so ya nuna mana falalar taimako ne in ka taimaka wa mabukaci musamman wanda yake da bukatar abin da zai ci to kamar Allah ka ciyar domin Allah shi ya sa ka kuma shi zai biya ka subhanahu wa ta'ala da haka ubangiji zai ce bawa nawa ne ya nemi ka ciyar da shi ka ka ciyar da shi alhalin kana da iko amma alimta baka san annaka cewa kai lau amtahu da ka ciyar da shi la wajadta zalika indi da ka taddala dan hakan a waje ba ka ga zancen ya fito ko la wajadta zalika indi da ka zo ka taddala dan a waje sai zama kamar ni ka ciyar ba wai dan ni ina ci ba ko dan ana ciyar da ni ba subhanahu wata'ala da haka wannan yana nuna mana dama ce Allah ya bamu a lokacin da muke da rai na taimako mu yalwata mu yi gwargwadon ikonmu in ba haka ba sai mun yi da dama mun yi da na sani a lokacin da na dama da da na sani ba za ta yi mana amfani ba wani mabukaci ya zo ya ce da kai taimaka min da kaza wani mayunwaci ya zo ya ce dan Allah a bani in ci abinci wani kaza kaza hujjar wasu da ba sa taimako sai su ce ai mutane ai mayaudara ne ai ƙarya suke ai kaza kaza an gaya wa sayyidina Umar irin haka mutane fa suna zuwa su yi ƙarya su ce a taimaka musu ai kaza ai kaza ai kaza Umar ya ce e mu taimake su akan ƙarya ya fi mu hana su alhalin gaskiya suke domin kai da kai taimako ko ƙarya ya yi maka kai ka sauke nauyi a wajen Allah kuma za ka samu lada amma matsalar ya gaya maka ka ɗauka ƙarya yake kuma ta yi gaskiya yake kuma baka taimaka masa ba kana da iko a ranar lahira kai za ka yi da na sani kai za a nuna maka a ce da ka yi da kaza za ka samu amma rudin shaidan ya ce maka ai ƙarya ne shikenan inda da gaske kake yi so kake ka taimaka ba abinci ce yake son ci ba sai ka tafi ka sai masa abincin in kana tsoron kakka bashi kuɗin ya je wani shashanci akwai masu kuɗin da na san suna da irin wannan ɗabi'a a kasuwar sun ga shekaru baya da yawa dan nima dan kasuwa ne fa ɗauka ya sai ya ne kawai kasuwar sun gana san waɗansu masu kuɗi da suke haka Allah ya ji kansu da rahama da yawan sun mutu idan almajiri ya zo ya musu barar yunwa ba sa dakon kuɗi su bashi amma ga masu abinci nan da yawa sai su ce je ka ka nemo abincin da kake so ka kawo je ka nemo mai abincin ka zo da shi su ba a baka abincin su kuma su ɗau kuɗi su biya mai abincin saboda wasu almajiran sai ka ba su kuɗi su je su sha ya ko to amma dai tunda ya zo ya ce yunwa yake ji kai dai ka ba shi abinci ka kubuta ko dan kwaya ka ciyar kana da lada a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yi wani a cikin banu Isra'ila wani mai kuɗi ne ya ji wa'azin taimako kuma yana so ya ikhlasi baya so a san cewa shi yake yi idan dare sai ya kunshi jakar kuɗi sai ya fita kyauta ya canja sa dan ka gane shi ma gobe ka taho eh, godiya domin wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura daren farko da ya fita kyauta da ya je bakin titi sai ga wani saurayi sai ya bashi sai ya dawo da gari ya waye sai aka baza labari a gari cewa ka ai wani alhaji bai sani ba ya fito kyauta ya ba wani kasuwar gumin barawo ashe shi wannan saurayin da ya gani a hanya shirin fita operation yake dan fashi ne amma kuma ya samu jakar kuɗi ta sadaka shi kuma alhaji ya koma da safe da ya ji labarin ba tare da an san shi bane ba sai abin bai masa daɗi ba sai sai shi yake ganin kamar sadakar sa bace ba da dare ya sake kunsar wasu kuɗin ya fita yana fita ya ga wata budurwa a bakin titi ya ɗauki kuɗin ya dunkula mata ya koma gida ya ɗauka mabukaciya ce ashe yar gudu ibnin ce karuwanci ta fito da gari ya waye aka sake yaɗawa wani wawan alhaji ya fito sadaka bai sani ba ya ba wata ya gudu ibini sai jiransa bai masa daɗi ba ya ji kamar sadaka ba ta ba ya ce sai na sake a dare na uku ya sake kullo kuɗi ya fito da ya fito sai ya ga wani jigari jigari haka da kamar yan ƙauye kamar talaka ashe irin masu kuɗin nan ne na mako matsolo ulumi shi kansa ya isa ya siyi wannan din amma bai ci ba bai bari an ci ba ya gadin dukiya ne Allah ya tsare mu da aka ya ɗauka ya bashi da gari ya waye aka sake yaɗa jita jita kai wani wawan mai kuɗi bai sani ba ya fito sadaka ya ba wani kasur gumin mai kuɗin da ya siye shi hankalinsa ya kasa kwanciya take sai Allah ya yi wa annabin zamanin wahayi ya gaya masa alhajin ya ce je ka samu alhaji wani duk sadakar da ya guda ukun nan duk mun karɓa masa ya ce domin barawon farko da ya bawa ai kuɗi ya fito nema ana ba shi sai ya koma gida ke kenan zama dasma mai nakuda ta samu katifa abin nema ya samu matar falke ta auri jaki ta haifi jaki ko ba wai ko matar dan sanda ta haifi barawo abin nema ya samu kaga ba an je kamu nesa ba sai ya kama gida ita kuma wannan yar gudu ibn din me ta fito nema gudu talauci yasa sai ta sai da mutuncinta za ta samu ana bata ita ma sai ta koma gida shikenan shi kuma wancan mai kudin kulimi da aka ɗauka aka bashi hakan sai ya zame masa silar shari'a sai koma yake tunani ashe akwai na Allah wanda sun san zafin kuɗi amma tare da haka suna iya fitarwa su kyauta ja ai ma to ba za a banna a baya ba shi ma sai ya koma kyauta to da ka ba abin da za ka yi na alkhairi ya zama ya faɗi ƙasa, ko da wanda ka ba wa bai yi amfani da shi ta hanyar da ta dace ba kai ka samu riba kai ka yi nasara ba abin da zai rage maka ta fuskar ladanka to amma duk da haka ba laifi bane ba in zaka yi taimako ka rinka bin diddigi irin yadda wayancan alhazan suke yi kar ka yadda shedan ya rude ka da cewa ai zamani ya lalace ai mutane kawai sai dai su ta roko ai kaza kaza kaza a'a a cikin masu roƙon nan duk da na banza akwai nagari akwai na gaske domin in ka ce duk mai roƙo mutumin banza ne to ka rusa ayoyin qur'ani da suka ce akwai masu roƙo mabukata na fi amwalihin haqqun ma'lumun lis-sa'ili ubangiji yace muminan ƙwarai cikin dukiyarsu akwai wani kaso na musamman da suke warewa lis dan masu roƙo mabukata wal mahrum da kuma masu bukatar da ba sa iya roƙo suna cikin bukatar amma suna da kawaici amma al-yatima fala taqhar wa amma saila fala tanhar ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه مسكينا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين Qur'ani duk ya nuna akwai masu roƙo kuma ya ce a ba su kenan akwai masu roƙon na gaskiya dan haka in haka ce haka ne to ai abubuwa da yawa kenan ba za a yi ba ai wani bangare ne na rayuwa ba na banza kawai na akwai na banza kuma akwai na gari da haka abin da ya shafi taimako ya yan uwa kada mu rinka yi wa kanmu da kanmu hasara ba karamar kuma hasara ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ribar dukiya shine ka yi haka da haka da ita ka taimaki wanda kake iya taimako da ita gwargwadon ikonka kuma in ka taimaki mutum kar ka ɗauka shi ka taimaka kanka ka fara taimaka kafin ka taimake shi shi taimakon da kai masa mai karewa ne ko nawa ka bashi a duniya zai cinye amma kai ne za ka je ka tarar da ladanka a can a lokacin da kake da bukata shi a duniya in kai baka taimake shi ba sai Allah ya turo wani ya taimake shi amma kai a lahira lokacin da kake da bukata ba mai taimakon ka? sai wannan abin da kai na alkhairi shi kadai zaka je ka tara Allah ya sa mu gane ya adam ya kai dan adam istasqaituka falam tasqini ubangiji zai ce ya dan adam na ne muka shayar da ni baka shayar da ni ba kala sai dan adam ya ce ya rabbi ya ubangiji kaifa asqika asqika wa anta rabbul alamin ya zan in shayar da kai alhalin kai ne ubangijin talikai wanda ke shayarwa shi ba a shayar da shi kala sai Allah ya ce istasqaka abdi fulanu bawa nawa ne ya taɓa zuwa ya ce ka shayar da shi ruwa falam tasqihi amma ka ƙi ka shayar da shi amma alimta annaka law saqaitahu lawajadta zalika indi shin baka san da ka shayar da shi din ba da ka taddala dan hakan yau a na? rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi menene mahallin shahid maridtu falam ta'udni na rashin lafiya baka duba ni ba magana ce daman asali akan me duba mara lafiya da haka wanda ya je duba mara lafiya ladan sai yana wajen Allah tamkar ma Allah ya duba tare da cewa Allah baya rashin lafiya ballantana a duba shi amma da ke shi ne ya ce a duba mara lafiya to ya yi alkawarin duk wanda ka duba mara lafiya shi kuma zai baka lada da sharaɗi in ka yi ikhlasi ka yi danshi. ba wai dan abokinka bane a kasuwa makocinmu ne a kasuwa ubangidana ne a kasuwa dan yata ne ko ma wane ne kai dan Allah ka je ba wannan dangantakar ka kalla ba Allah da ya ce a je a duba shi shi ka je yi wa na fata mun fahimci wannan amma in kayi ne dan eh, wani kwamishina ne wanda ana sa ran zai shiga ofis kwanan nan da aka yi danyi wata masassara kuke ta tururuwa ku je ku zuba shi dan ya shiga ofis ya tuna da ku to kaga ka cinye ladanka a duniya ta yi ya tuna da kai ta yi ba zai tuna da kai ba dan adam ne ta yi ma a je tantancewa majalisa ta ce shi bai cancanta ba kaga ka je a banza inda baka kuma lemo da aiban da kai ya ci banza ya ci bilis wallahi ba za ka samu ko sisi a wajen Allah ba tun da baka yi dan Allah ba amma ko da kwamishinan ne kana tunanin zai taimake ka kai ba wannan ka kalla ba Allah da ya ce a je a duba shi ka je ka duba shi dan shi ka kyautata masa dan shi to Allah kuma zai baka lada ina fata an fahimci wannan hadisi mai lamba ta ɗari tara da shida wancan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa ana bi musa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce udul mariba ku duba mara lafiya wa at'imul ja'i'a ku ciyar da mai jin yunwa wa fukkul ani sannan ku yanta bayi haka wasu malamai suka ce al'ani bi ma'ana arraqiqu ko al'abidu bayi maza ko mata Allah yana so a yanta su kamar yadda ya ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masqaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba daka wa fukkul ani al'ani wasu sun fassara shi da bawa wasu ma suka ce al'ani fursunan yaki wa fukkul ani ko yanta fursunonin yaki ma'ana ku sake su ko dai ta hanyar fansa ko kuma kyauta imma mannan badu wa imma fida'an hatta tada a harbu badan su malaman suka ce al'asir a nan abin da ake nufi 'yan kurkuku ‘yan kurkuku a samu gwamnatoci da ɗaiɗaikun masu kuɗi da ƙungiyoyin addini su rinka yawo gidajen kurkuku waɗanda aka ɗaure su bisa ga tarar da bata taka kara ta karya ba matukar an ga sun shiga taitayinsu a biya musu a sake su za ka tarar wani tsautsayi ya faɗa masa a ƙauye ya ci kazan makocinsa aka kawo shi binne dan ƙauye sai wata ɗaya bai kama naira ɗari ba falfal da kake ganin ta cikakkiya ya dai yau a kama sittin gobe arba'in rabi da rabi wani lokaci a kama casa'in da biyar biyar ɗin ta kasa cika da aka kai ne abin ni kake ganin kuɗi da sauki shi ɗan ƙauye abinci dai masha Allah in yunwa ya jiya tafi ƙauye ya haƙo rogo ya taho da kararsa da itacensa ya dafa ya ci ko ba ƙuli ƙuli? in gero in yunwa ya je ya je kaɗo geransa ya buge tumu ya ba matarsa ta sirba masa aikunu datsa ko da babu sukari a sha abinci ba matsala ba ne a ƙauye amma kuɗi su ne matsala to in tsautsayi ya shiga ɗan ƙauye naira goma naira ashirin dubu ɗaya dubu biyu a kanta sai a ɗaure shi da ka gasu nan a cikin kurkuku da yawa wani ya bige akuyar makocinsa ta hauro masa gona an je an yi akuyar kuɗi dubu biyu bai da ita alƙali ya tura shi kurkuku wani talauci ya yi talauci ya ji ba kanta ya je ya saci kaza ya je ya siyar ɗari biyu aka zo ƙarshe alkali ya haɗa da kuɗin kazar ɗari biyu da tara ɗari takwas suka cika dubu ɗaya ba yadda za a samo su aka tura shi gidan kurkuku ba kuma waya a ƙauyen an san dai an taho da shi binni ba wanda ya biyo sawu ba wanda aka buga waya su kansu dangin ma na su karo karo ba su san ma ina yake bayan kila ma wasu ba har sun daka masa gumba sun ɗauka ya mutu saboda an cika arba'in ba labari to irin waɗannan ake so a rinka bi gidajen kurkuku ana ziyartar su ana musu wa'azin su zama na Allah sannan kuma ana biya musu irin wannan ana sakar su ina fata an fahimci wannan da haka yana da kyau yin wannan gwamnatoci su rinka yi masu kuɗi su rinka yi ɗaiɗaikun jama'an musulmi masu ƙungiyoyi kwamitoci na masallatai su sa wannan cikin ajandar su zuwa masallatai a asibitoci ne duba marasa lafiya da kyautata musu da biya musu kuɗin magani da kuma zuwa irin gidajen yaron nan don yin irin wannan aikin ba ka cewa a kyale shege tun da ya riga ya yi kaza ya kaza a haba ai ya wahala ai ya wahala kuma ayyukan sun wa alƙalan yawa sun wa ita kanta ƙasar yawa mujirmai sun yawa masu laifi sun yawa da na birnin za a ji ko da na ƙauye inda dan binni ne kawai gata ne da iskanci yasa yake to wannan sai a shi a gidan kurkuku ai ta daure shi amma dan kauye irin wannan tsautsayi ne wa bahaushe ya ce baya wuce rana akan dubu biyu kwadi yadda ya zaman kurkuku na sati biyu ai ka san ya ci yayi na dubu goma ma ya kodo ya ci da tsafa ya kwana babu maganin sauro yanzu ko kai a gidanka ka kwana rana ɗaya ba igiyar leko ka je yadda zaka ran nan na kuskure na shiga gida babu maganin sauro gaba kura baya siyaki kai ba sallar da raba kai ba karatu ba kana son kai bacci sauro ya hana ya hada ka da jihadi ka doki can ka kai sara can kana ta koyar kare can karfi da yaji to da Allah ka tuna da irin waɗannan da yanayin da suke ciki mana kai kwana ɗaya ne rana ɗaya na rinka faɗa ku a gida ka a sake min irin haka lallai a siyo maganin sauro kaga shi ko zai ce siyo masa maganin sauro yan sanda ma ba za su ce ka siyo ba za ma su siyo masa ba ba za su siyo masa ba yadda ake faɗa an ce idan mutum ya shiga sel ko dukan sauran ya sai a ce ya daki kajin gwamnati da ka sauro ma ya dai ya ciji banza kaga irin wannan dai yana da kyau matuka mu rinka kula da tunani irin yanayin da suke ciki Allah ya sa mu dace ba kuma muna daura gindin yan kauye su je su rinka sata kaji ba duk wanda ya saci kaji Allah ya san da shi in ma duniya bata hora ka ba Allah zai hora ka a lahira da haka ka kiyaye haƙƙin dan uwanka dan ka zauna lafiya in Allah kuma ya so sai ya sa a duniya a ɗanɗana maka azaba in ya so ka da rahama da shari'a sai ka tuba sakamakon wannan ka kiyaye gaba in kuma baka da rabon shari'a to kuma ka sani wannan karamar azaba ce ta lahira ta fi wannan falanudhiqannahum min al-azabil adna dun al-azabil akbari la'allahun yarji'un وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ ثوبان مولى رسول الله الله يقرا مسا يدا يچه منزا الله صلى الله عليه وسلم دغ منزا الله صلى الله عليه وسلم قال يچه ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفه الجنه حتى يرجع مسلمي idan yaje duba dan uwansa musulmi yana tafiya ne a farfajiyar aljanna har yaje ya dawo ma'ana da a ce kana tafiya duba mara lafiya zaka yi tuntube ka faɗi ka mutu to ka mutu a cikin aljanna da ka riba daga raba su zuwa duba mara lafiya ba karami ne ba musamman mara lafiyan nan in ya kasance musulmi ko wanda ba musulmi ba akwai lada mai yawa manzo yana zuwa ya duba har yahudawa in ba su da lafiya wa fi riwaya wata riwaya qila ya rasulullah aka tambayi manzo Allah aka ce wa ma khurfatul jannati menene khurfatul jannati barraja aljanna qala janaha manzo Allah ya ce dasatta wajen da aka cika shi da kayan marmarin aljanna da shuke-shuke gadin ɗin aljanna shine janaha da haka da lokacin da ka fita daga gidanka ko daga kasuwar ka ka nufi asibiti ko gidan wani dan uwanka zaka je duba shi gaba ɗaya Allah yake ce da mala'iku su janye kasar duniya daga wajen su sa maka kasar aljanna ka ringa takawa gani ne ba ka yi amma gashi an gaya maka dan kar kai kasa a gwiwa kuma maganar Allah gaskiya ce ni da kai yanzu ba za mu iya ganin haka ba imani ne zai sa mu yadda amma da za mu samu wani wanda ya mutu a hanyar dubo mara lafiya mu yi waya da shi a lahira ya gaya mana zai gaya mana haka amma sai dai ba a yi waya zuwa lahira duk network din ya tsaya a nan duniya ko ba haka ba yanzu kaga ko da MTN za su je su sayi wani yanki na makabarta ko ma a ba su kyauta su kafa antena waya dai ba za ta shiga kabari ba dole a hakura da nan imani kadai zai sa ka yadda da cewa kaza yana faruwa a kabari kaza yana faruwa in kuma baka yadda ba za ka je ka gano eh bahaushe ya ce garin dan kurege mai arhajjada buhu goma sulai buhu goma wai ka je ka siyo silai daya amma kuma ba dawowa ka yadda ka tafi amma dole sai an je Allah ya nuna mana gaskiya ba mu yi kwambuta ya nuna mana karya ba mu yi kwanni sattata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya Allah ya kare mu da lafiya baki daya ya ce malam wanda bai wanda ba daukar janazar yayi ba wajen rakata masu dauke da gawar ne a gaba ko masu rakata kowanne yana iya kasancewa masu daukar jana'izar za su iya kasancewa a gaba ko kuma masu rakiya kuna baya zai kuma iya kasancewa ko kuna gaba su suna baya zai kuma iya kasancewa kuna tafiya kafada da kafada kowanne ya tabbata abin da ya sa muka yi maganar bi a baya saboda zahirin lafazin ittiba'ul janaza yana nufin abita a baya to kada wani ya fahimci cewa binta a baya kadai ake bai halatta ba a tafi kafada da kafada da ita ko a shige gabanta a'a akwai hadisan da suka nuna annabi yana wucewa gaban gawa kuma wani lokaci ya bita a baya da aka kowanne aka yi diddai ne amma asali dai shine bin gawa ake a baya kamar yadda zahirin lafazin ittiba'ul janaza yake nuna wallahu a'lam mai tambaya ta gaba yace salam Allah ya kara wa malam lafiya basira da imani Allah ya kara mu baki yace malam mai ya kamata mutum yayi idan ya shigo masallaci kafin liman ya zo da asuba bayan ya yo raka'atal fajri a gida abinda ya kamata ka yi shine ka sake yin tahiyatul masjid ka'ida ko kai raka'atal fajri inda ka zo masallaci ba a tada sallah ba kar ka zauna sai ka yi tahiyatul masjidi bisa ga hadisin abi qatadah al-ansari hadisin bukhari da muslim manza Allah ce idza dakala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka rak'atayn idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu tahiyatul masjid sai dai in ya shigo ya tara ana sallah to ba zai tsaya yin wannan ba sai kuma ya jona a cigaba da sallah da shi tambayar sa ta gaba ce dan Allah malam menene hukuncin hula ga liman na gaba a san liman yana limanci ba hula Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace ba a samu hadisin da yace ce dole in za ka yi sallah sai ka sa hula ba amma ba a taɓa samun annabi ya sallah ba hula ba Allah bai taba yin sallah ba hula ba ba a taba samun wannan magana ba kaga dan haka za ka iya cewa sunna ce mu'akkada domin duk abin da ya annabi ya yi lazumci to ya zama sunna mai karfi kuma ba a taɓa samu ya saba masa ba ko da bai yi umarni da ai ba wannan abin yana da karfi yana da mahimmanci dan shi bai taɓa yin sakaci da shi ba amma dan liman ya yi sallah ba hula ba za ka ce sallar sa ta yi ba ko ya yi wani zunubi amma dai hakika ya bar wani falala mai tarin yawa kuma ko shakka babu bai kamata ba a ce limamai su rinka jagoranta mutane kansu babu hula domin me domin hular musamman a wajen bahaushe kamala ce yanzu ko fada sarki ka shiga ba hula mai fada suke cewa ka zo gaban sarki kai kamar tabarya haka suke cewa zo sarki kai kamar tabarya ba hula tabarya ce ba a sa mata hula da aka ka bambanta tsakanin wai kanka da tabar yayi ka saka hula ba shi ma yana cewa wanda ba sa hula shi dan ya masa fitsari a kako duk wai dan a koya mutane kamala da sanya hula akalla ban ce ba kai zanzaran ka sai ka sa hula amma zaka ga ko musulmin turawan can masu zanzaran ai suna tafiya da ita shi kafiya na ce lokacin sallah sai su dan kwafa ta dan girma masalla ko yahuda ba zaka suna da hula in za su yi ibada su wata ita kamar hular shedar da haka dai hula tana da matukar mahimmanci da tarihi a cikin abin da ya shafi addini Allah ya samu dace takarda ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa malam dan Allah ina neman shawara da addu'a saura sati biyar aure na sai budurwar ta ce ba ta so na amma iyayenta sun ce in yi haƙuri wallahi ba ta isa ba sai an yi aure gaba kura bayan ga kwanan yunwa ko kuma tana ba ta koma ko shawarar da nake baka shine a nemi tattaunawa da ita a ji menene dalilin da yasa ta ce ba ta son ka kar a yi saurin zartar mata da hukunci na ɗaya ko a amma a nemi tattaunawa da ita cikin ruwan sanyi kar a yi imposin ɗinta a tilasta ta sai ta aure ka a ji dalili bahaushe yana da karin magana da ya ce duk wanda ya ce yana son ka da safe inda rana ya ce baya son ka to laifi kai masa idan kuka zo kuka fahimci juna soyayya za ta iya dawowa amma duk mutumin da da safe ya ce baya son ka sai da rana tsaka ya zo ya ce yana son ka to cutar ka yake so mugu ne wani abu ya hango tare da kai kakka yadda da shi dan haka wannan karin magana karin magana ne mai kyau ka'ida ce mai kyau a duba ta sosai da gaske a tambayi ta yarinyar me muke yasa ba kya son sa da baki kika ce kina son sa ba sai a ji daga bakin ta. to ta nan ne kadai za a iya gano bakin zara a'a haka kawai na jini yanzu ba na son sa to saboda me ba wani dalili ni kawai na ji ba na son sa to kuma haka ka'idar take ba haushe ma ya ce so tsuntsu yana tashi daga kan wata bishiya ya koma wata bishiya ubangiji ya tabbatar da haka zuciya tana caccanjawa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitu minhum mawadda makiyinka yana iya dawa masoyinka masoyinka yana iya dawa makiyinka shi yasa ali ibn abi talib yake cewa ahib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma in zaka so masoyinka ka so shi sai sa sai sa wata ran zai iya zama wa makiyinka in zaka ki makiyinka ka ki shi sai sa sai sa wata ran zai iya zama wa masoyinka idan ta tabbatar da cewa ba ta son ka to shawarar da nake baka ka yi haƙuri ne kawai zaman lafiya a wannan zamanin da mata suke yanka maza <laughs> kuma ga maganin tauri ya yi karanci bari in ce da kai ka sha tauri aka angwanci kaga ka zo ba tauri kai taurin kai ka shiga da ganganci ita ku amarya za ka ga sababbin wukaki aka sai ake sai mata wallahi amare farkon al'amari sai sun yi ta yanke kansu saboda sababbin wukakin da ake kai su da su masu kaifin tsiya to kaga ta je ta gwada kaifin wukarta a jikinka me ya zafi ko a ce kana gidanka amma in za ka kwanta saboda ka san ba daidaituwa kuke da amarya ba sai ka shiga daki ka kulle kofa me ya zafi ai a gidanka so ake ka sakata ka wana ka shakata duk inda ka fito daga waje gari yayi zafi in ka shigo gidanka ka ji sanyi amma a ce rana zafi inuwa kuna me ya zafi da iyayenta su baka wani tabbacin da bai da tabbas domin wani tabbaci ne da bai da tabbas su ce maka wani wai ba wani sai an yi bata isa ba a'a ta isa ta isa kura da shan duka gaddi da kwashe kuɗi na ba zai ba ba wuce ce ana iya kai doki bakin ruwa ko rakumi bakin ruwa amma a tilasta masa ya sha ruwa fa ba isa ba za su iya tirsasa ta aje a shafa fatiha amma taimaka biyayya ba su isa sa ta ba dan suna gidansu kuna gidanku lokacin da za ta turbina maka wata shiganta ma ba su sani ba in ka zo sai dai su ce to sai dai kai hakuri alhalin ta da kika da tabar ya ce ma tarkati to sai kai hakuri ta san dai ba iyayen da za su ce yarsu ta maka ma ya a hannu saboda ba ta son ka ta targa ka a ce wai a rike ta a maka mata ba zai yi ba karshe dai za a cika ne da wani sai dai kai hakuri ba komai ai haka soyayya ta ke soyayya ka riga da haka bana baka wannan shawara kuma ka yi ta addu'ar istikhara shine uwa babu ba in akwai alheri a ciki Allah zai juyo maka da hankalinta ta soka in babu alheri a ciki duk sanda kake mata Allah zai cire maka shi kamar an zari gashi daga jikin man shanu salin alim ba tare da ka damu ba kuma sai Allah ya maka sauyi da wacce tafi ta alheri kuma kar ka dauka dan ta ce ba ta son ka sauran biki sati biyu ko uku ta yi wani kaba'ir zunub su ma iyayen kasa dauka haka haka duniya take dan adam yana da yanci barira da mugir barira yarinya na na aisha ce a gidan na aisha take aiki a gidan annabi take aiki amma baiwa ce daga baya sai na aisha ta ce je kiki tambayi iyayen gidanki wanda suke da ikon ki in sun yadda zan biya su kuɗi in yan ta kike zama ya to kafin ta zama ya an mata auren dole da wani dan uwanta bawa sunansa mugir ashe zaman da ake ta yi shekaru aru aru barira ba san mijin take ba amma da yake akwai imani bata yanka shi ba bata taba saba masa ba bata ba shi kashi ta yanka salak akai ya ci ba irin yadda in mata suke yanzu haka ta ci gaba da masa biyayya nema take ta samu gaba da damar da za ta yanke alaka da shi ana cikin haka da aka yanta ta to yanzu ta zama ya tana da damar ta zaɓi mijin da take so kawai sai ta tada kai baya ta ce to ni da kai har abada to shi kuma yana mutuwar santa gaban annabi yake zuwa ya yi kuka ya yi kuka ya ce ya ma'aikin Allah in ba ita fa ba zan iya rayuwa ba har sai da ta kai annabi yana mata yana tausaya masa abdullahi dan abu zai ce duk wani dattijo da ya sani a madina wanda zai iya zuwa ya masa kuka sai da ya je masa kuka dabban mutane yake zuwa suna zaune in ya zauna yi musu sallama ko sai fashe da kuka me ya faru muji ce wallahi barira ce ni dai ku taimake ni ta dawo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga magana yace da barira ke ko barira ki koma wajen muji su ma sai ta ce ya ma'aikin Allah umarni kake bani ko biko kake masa ya ce a'a biko nake masa ba umarni ba tilas a cikin aure ta ce to in dai biko kake masa ba zan koma ba ba ƙarshen biko kake ƙarshe ta ce wallah ba zan koma ba dole aka rarrashe shi ya kukan ya kukan har ya dena kai ma za ka yi ka dena wadda wani yake so da kano wani in an daura masa ita a kafa da kano baya so wacce kake jin in kano kace za zaka iya bayarwa a baka lillahi lazi wani in an haɗo masa ita da kano guduwa zai baya so wata hikima ce ta Allah ya raba soyayya a zukatan bayi wacce wani yake so ba ita wani yake so ba wacce wani yake so ba ita wani yake so ba inda Allah ya yi mana wata budurwar gwal kowa ita yake so a duniya shi har duniya ta tashi yaki zami ta yi ta kashe kanmu domin kowa yana jin sai ya samu yau ba ga 'ya'yan annaba adamu ba shi yasa mata suna magana kishi kawai kallon su muke yi amma kishi yana wajen maza wa ya kisan kai akan kishi namiji ne daga wajen ku suka koyi kisan kai akan kishi dan annabi adamu ya fara kashe ɗan uwansa akan mace a lokacin da mata ba su fara wannan ba daga wajen maza suka koya sai da tarihin duniya ya tafiya mai nisa sannan suka karba suke yi da ka sha'anin aure da sha'anin soyayya abu ne mai sauki karka zurfafa kuma karka yi sako-sako eh, karka zurfafa kuma kakkai sako-sako da aka karinka abin da bawashi yake cewa ka ciza ka hura wallahi ko mata ta ce kuke zaune da ita lami lafiya rana tsaka ta ce ba ta son ka sauwake mata ka ɗau dangana in ka zauna da ita za ka ta cutar da ita an samu wata mata shekara arba'in su ke zaune da mijinta ranar da ya mutu aka ga tana murna ‘ya'yanta manyan ‘ya'ya ba wallahi abin ya ɗaure musu kai lokacin da uban yake jinya ya kashi ya yi duk ta wanke masa amma yana mutuwa kuma suka ga tana murna ita kuma su kuma kuka suke sai da suka aka gama makoki suka taru suka ce babu muna da tambaya abin ya daure mana kai da baba ya mutu ana bakin ciki ke kuma muka ga walwala kike da murna tace eh ba zan koye muku ba baban ku albarkacin ubana yace ubana shi yace mun in rufa masa asirin aure shi amma ba san sa nake yi ba biyayyar ubana ta sa na zauna da uban ku tsayin wannan shekaru har aka same ku da haka kullum ko da saduwa yake da ni wallahi ba na jin cewa ina sha'awar ɗa namiji saboda babu shi a zuciyata kada kada ta ce to amma tsawon wannan lokaci na zauna da shi dan in bi mahaifina mahaifina ya mutu amma ba zan saba masa ba duk da baya da rai amma yau da Allah ya raba to sai na ji kamar an cire min kaya to dan me za ka zauna da mace tana ba ta kanka ba ta kauna ka kana cutar da ita kana azabtar da ita to haka ita kai ma an ka ji ka santa Allah bai ce dole sai ka zauna da ita ba ubangiji ta yi fa insakum bi ma'rufin aw tasrihun illar wasu mazan shine lokacin da ya ji baya son mace to yayi ta bullo mata da laifi in ta shigo gida ta sa jambaki in ya shigo gida ya ga ta masa jan baki ya bata rai ta Allah ka ka bauta dodon niya kuma ta yi ne bare ta burge shi in ta yi masa murmushi ya ce ta zage shi murguda masa ba ta take to namiji in ya so cuta ya so zalunci haka sai ta kullo da hanyoyin zalunci alhalin fasanta ne ya fita daga zuciyarsa ba zai iya fitowa ya faɗa ba abin da ake so shine in ka ji baka son ka sake ta in ta ji ba son ka ta gaya ma in za ka iya sauwake mata sauwake mata in ba za ka iya sauwake mata ba a yi kulki ta ka dan wani abu ta rage ma zafi ta bi Allah fa shar'anta wannan saboda ya san kan bayansa ya san me ke cikin mu, ya san in bai ba mu wannan kofofin ba wasu mu mugaye ne azzalimai ne Allah ya sa mu dace amin takarda ta karshe mai tambaya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce wai mutum zai iya eh, musafaha da sarkarsa mahaifiyar matarsa zai iya ai muharramarsa ce ba aure tsakaninsa da ita har abada kamar mahaifiyar da ta haife shi ne ah. in dai ka aure mace ka tare da ita to mahaifiyar ta har abada ta zama ka babu aure tsakanin kai da ita da ah. kaga kuwa irin waɗannan muharraman hariman abadan ana iya gaisawa da su ah. za ka iya gaisawa da mahaifiyarka za ka iya gaisawa kuma da babar matakka domin ta ba kamar mahaifiyarka take amma ba ce dole sai an yi haka wannan halacci muke ba halacci daban kuma aiki daban a ƙasar hausa ba a haka amma ba haramun bane a musulunci a haka idan ka je ka ce za ka yi haka a ƙasar hausa ka tono kanka rigima kai ka jiyo sai ka bisa haka dan ba su karanta bane sun fahimta shi aiki yana zuwa ne bayan an yi ilimi to ba a ilimantar da su ba ba sani ba in ka zo kai tsaye ka ce za ka yi musu wannan hauren sai ku zo ku yi ta rigima misali matsalar cin doki ne cin doki ba haramun bane amma a kasar hausa ba su saba ba su sun saba in dokin su ya mutu a kan titi ga nama arha sai dai a bar shi ya riɓe a fara masa fetur a kona sai ka basu su ta kona ranar da suka yi ilimi suka san cin doki halal ne ba za su rinka wahalar banza ba domin wahalar da ake wa doki ba a yi wa amma kuma a banza take tashi amma a samu zamanin sahabbai Allah madaukakin sarki bai sanya musu wannan duhun kan ba na asma ta ce a zamanin annabi in doki in muka sha'awa sai mu soke doki mu cinye kayan mu doki fa ka kiwata shi kai masa cusa ka bashi dawa ka bashi kuka kai me amma diya mutai ya mutu a banza ka ba da ba amma tinkiya kuwa ka dan ba ta ya harawa dan da ka ji kwaɗayi ka kawai ka bige kuma naman da ke cikin tinkiya da naman da ke cikin kafar doki ka ya da tinkiya dama tun da ba su karanta ba ba su sani ba sai ka ba su a iya inda suke da ilimi a ci gaba da karantarwa ba san me Allah zai ba gobe akwai abubuwan da yawa yau ana yin su da ba a yi jiya ba a yi shekaran jiya ba a yi amma yau ilimi ya kawo ana yi to a hankali a hankali haka duniya take tafiya me da tambayar ta gaba yake cewa malam na ga wani mutum ya bi ya bi musallar azhar bayan an yi raka'a biyu liman ya tashi shi kuma sai yayi sallama malam ya matsayin sallar sa bai da sallah kila matafiyi ne ya dauka cewa tunda kasaru ake yi to kasaru kuma ana iya shiga tare da liman a fita ba tare da shi ba ba haka ka'idar take ba in dai ka bi liman to duk abin da ke kan liman ya hauka ko da sujada ce ta kama liman ta rafkanuwa kuma kai baka riski raka'ar da aka yi rafkanuwa ba to dole sai ka yi sujada saboda in dai aka bi liman to an shiga hukuncin liman mazala ce inna ma ju'ila al imamu li yutamma bihi fala taktalifu alayhi an sa liman ne fa dan bai koyi da shi kar ku yadda ku saba masa da haka ku ka idan da sallah kai sallama kafin limamin kai sallama ka saba wa liman ka bata taka sallan ba ta yi ba idan ka san kai matafi ne kasar kake so ka yi ba ka son cikawa kar ka bi liman nagari mai cikawa sai ka ware kai sallar ka kai kadai an halatta maka haka saboda kana da uzurinka na kasaro amma in dai ka bi liman nagari mai cika sallah to kai ma dole sai ka cika maganar kasar bata taso ba a wannan lokaci takarda ta karshe takarda ce ta sanarwa wannan masallaci mai albarka yana sanar da 'yan uwa da iyaye iyayen yara cewa an fara karɓar ɗalibai a makarantar tahfiz ma'ana haddar alqur'ani da ake gabatarwa kullum da yamma banda alhamis da juma'a karbar dalibi kyauta ne daga asabar zuwa litinin mai zuwa kawai da aka iyaye waɗanda suke son ƴaƴansu su karatun alqur'ani sai su ƙoƙari su kawo su Allah madaukakin sarki ya ba mu iko subhanallahi la ilaha illa anta